Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, Canal 3, Niya, Dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya sauraron mu kai tsaye ta Alfa Radio da Marhaba Radio. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma a shafukanmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da dare da fatan an wuni lafiya. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington DC muke muku lemar haban tare da farin cikin sake kasancewa tare da ku a shirinmu na daren Litinin wanda ya daidai da biyar ga watan Junairun shekarar 2026. A cikin shirin namu muna tafe da rahoto kan yadda masu fafutuka da rajin ganin an saki tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad bazum ke kira wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe don cimma manufa. Muna fata Allah shi sa Muhammad Bazoum ya samu kanshi a sake shi. Haka zalika mu biyo da rahoton da ke nuna yadda jami'an hana fasa ƙauri wato kwastam suka damƙe wasu mutane ɗauke da ababen fashewa. Gashi kun gani wannan duka abu ne na na'ura ne na halaka mutane. Za kuma mu kawo muku shirin na duke wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabatar. haka kuma za mu kawo muku labaran wasannin dambe. Daga bisani mu saurari labaran wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington DC don jin cikakkun labaran duniya tare da sau da Kabir. Assalamu alaikum. Ranar Litinin, gwamnatin Uganda ta ce ta haramta yada rahotannin zanga-zanga ko yamutsi na da hankali kai tsaye a kafafen yada labarai kafin gudanar da zaɓe, inda shugaba Yoweri Museveni ke neman zarcewa a mulkin da ya shafe shekaru arba'in yana kai. Hukumomi sun tara ɗaruruwan masu goyon bayan 'yan hamayya kafin zaben da za a gudanar ranar goma sha biyar ga watan Janairu, wanda Museveni mai shekaru 81 zai ƙara karawa da mawaƙi mai shekaru 43 da ya zame ɗan siyasa Bobi Wine. Ma'aikatar ba da bayanai sadarwa da fasaha ta ce an haramta yaɗa zanga-zanga, faɗace-faɗace da taron mutane ba bisa ƙa'ida ba kai tsaye a kafafen talabijin domin hakan zai iya jawo tashin hankali ya sa mutane cikin firgici. Wasu da ake zargin 'yan ta'adda ne sun kai farmaki wajen haƙar ma'adanin gwal na Morilla a ƙasar Mali ƙarshen makon da ya wuce inda suka ƙona kayayyakin aiki kuma suka yi garkuwa da ma'aikatan wurin guda bakwai kamar yadda wani jami'i a ma'aikatar ma'adanai ta ƙasar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters ranar Litinin. Wannan harin yana nuni da ƙara taɓarɓarewar tsaro a Mali, wadda ita ce ƙasa ta uku da ta fi samar da gwal a Afirka da take yaƙi da 'yan ta'adda da ke alaƙa da ƙungiyar al Alƙa'ida Mutane ɗauke da makamai sun kai farmaki inda ake haƙar ma'adanin wanda wani kamfanin ƙasar Amurka Flagship Gold ya rattaba hannu kan yarjejeniyar kasuwanci a shekarar da ta gabata. Sun ƙwaƙƙona kayayyakin aiki sannan suka yi garkuwa da ma'aikata bakwai amma duk sun sako su washe da yamma. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a Washington DC. Hamɓararren shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya bayyana a gaban wata babbar kotu ta ƙasar Amurka da ke unguwar Manhattan a birnin New York ranar Litinin don fuskantar tuhumar da Amurka take masa na safarar miyagun ƙwayoyi bayan da cafko shi da Donald Trump ya yi ya ba da mamaki ya kuma karkaɗa zukatan shugabannin duniya ya kuma bar hukumomi a Caracas babban birnin Venezuela da tunanin yadda za su wa abin. Ana sa ran Maduro zai amsa laifinsa ko akasin hakan a yayin da ya je gaban alkalin gunduma na ƙasa Alvin Hallerstein. An ɗaura hannayen Maduro yayin da aka taho da shi da matarsa tare da jami'an tsaro daga wani gidan kaso a Brooklyn da safiyar ranar Litinin zuwa wani jirgi mai saukar ungulu wanda zai kai su kotun da ke Manhattan. Ana cikin wannan dambarwa shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya nuna damuwarsa game da rashin kwanciyar hankali a Venezuela da kuma dacewar abin da Trump ya yi a hukunce. Sojin Isra'ila sun kashe aƙalla Falastinawa biyu ciki har da yarinya ƙarama sannan sun ji wa wasu huɗu raunuka su ma cikinsu da yara a wani hari na jirgin sama da suka kai Khan Yunis a kudancin zirin Gaza ranar Litinin a cewar jami'ai a Nasar babban asibitin birnin. Sojojin Isra'ila sun ce sun kai harin ne a wani wuri da ke ƙarƙashin ikon Hamas kuma suna da zimmar ya fada kan wani mayakin Hamas da ke shirin kai farmaki kan sojojin Isra'ila a kudancin Gaza. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar Faransa ta buƙaci jiragen saman ranar Litinin da su soke kashi goma sha biyar cikin ɗari na jiragen da za ta tashi daga filayen jiragen sama na Orly da Charles de Gaulle har zuwa can da daddare bayan da dusar ƙanƙara mai yawan gaske ta sauka a Paris babban birnin ƙasar. Wani mai magana da yawun hukumar ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamfanonin jiragen suna da damar su zaɓi waɗanne jirage za su soke abin da dai ake so shine su rage jiragen da za su tashi da sauka. An umarci kamfanonin shatar jiragen sama da su rage jiragen da ke tashi da sauka har karfe bakwai agogon GMT a filin jirgin sama na Charles de Gaulle. Ma'aikatar zirga-zirga ta Faransa ta buƙaci matafiya da su duba ko jiragen da za su shiga ba sa cikin waɗanda aka soke kafin su bar gidajensu kuma su yi amfani da motocin haya wajen zuwa filin jirgin sama maimakon motocinsu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana. Yanzu kuma bar mu shiga babin rahotanni. A ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa hambararren shugaban ƙasar Nijar Bazum Muhammad ya shaƙi iskar 'yanci, haɗin gwiwar ƙungiyoyi masu fafutukar sun buƙaci gidauniyar Mo Ibrahim ta janye karramawar da ta yi wa tsohon shugaban ƙasar Isufu Muhammadu a shekarar 2021 bisa zargin da suke yi masa da sa hannu a juyin mulkin da aka yi wa amininsa na tsawon shekaru 30. Sai dai gidauniyar fim da Isufu Muhammadu ke jagoranta ta ce wannan zargi addini da ba shi da tushe ballantana makama. Wakilin Amurka ke magana a birnin Yamai Suleiman Muni Barma na dauke da ƙarin bayani. Haɗin gwiwar masu kiraye-kirayen ganin an saki Muhammad Bazum a wannan karan sun zo ne da wata takardar kasidar da suka buƙaci masu irin wannan ra'ayi su saka hannu kanta, inda aka bayyana cewa mutane wajen dubu biyar ne suka yi na'am da wannan yunkuri, akasarinsu tsofaffin manyan jami'ai daga ƙasashe daban-daban.

ya ce wannan haɗin gwiwa ba gwagwarmayar siyasa yake yi ba ko kowa ce ta neman a saki shugaba muhammad bazum sannan yunkuri ne na yaƙi da ƙaryace karece da yawo da hankalin mutane da zummar tabbatar da gaskiya da dimokuraɗiyya a kuma kare zaɓuɓɓun shugabannin ƙasashen afirka haɗin gwiwar ya kuma aike da wasiƙa ga shugaba basiru jomai fai a daidai lokacin da senegal ke karɓar shugabancin hukumar gudanarwa sai da yawo domin ya amfani da diflomasiya don ganin an saki hamɓararren shugaban na nishar ta hanyar sulhu in ji su haka kuma sun ce sun aike da wasiƙa ga shugaban amurka na 44 barack obama domin ya tsoma bakinsa a wannan lamari kamar yadda suka ayyana shirin turawa gidauniyar mo ibrahim wasiƙa domin ta janye lambar yabon da ta baiwa shugaba isu muhammadu da suka ce akwai zargi mai karfi da ke nuna hannunsa a juyin mulkin da aka yi wa amininsa muhammad bazum da take mai da martani kan wannan batu gidauniyar fim ta isu muhammadu ta ce ta ji daɗin yadda haɗin gwiwar ya yi kira a saki bazum muhammad sai dai ta yi watsi da zargin da ta ce sam ba shi da tushe Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin na hannun daman isu Muhammadu. Zance na irin na mutane wa'anda bakin zari ya kubce masu eh, Sanexcellence isu Muhammadu ya taka rawa sosai bisa a sake Muhammad Bazum bisa wannan abun kashi kai yau haka. Amma mutanen da ke neman fitina da ƙaryace-ƙaryace ba su da wani aiki illa kullun Isu Muhammadu ya yi. Muna fata Allah shi sa Muhammad Bazoum ya samu kanshi a sake shi ya koma gidan shi ya zauna. Bayan martanin gidauniyar fim haɗin gwiwar ta masu fafutukar a saki Muhammad Bazoum ya buƙaci tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu ya saka hannu kan takardar ƙasidar da suka fitar ya kuma shiga sahun waɗanda za su kama wa shugaba Jomai Fai aikin tuntuɓar da suka ɗora masa nauyin yi domin cimma nasara a abin da suka sa gaba. Toma Jaharu Anzale wani wanda ya yi zaman arziki da shugabannin biyu ya gargaɗi ɓangarorin su bi abin a hankali. Kenan dan Allah dan annabi da su magoya bayan Bazu Muhammad da matanan tsohon shugaban ƙasa Alhaji Yusuf Muhammadu ya kamata ya zama magana ta zama guda. Tahiya ce ba ta yau aka fara ta ba gaba tana da yawa. tun a washe garin juyin mulkin yulin 2023 magoya bayan da iyalan shugaba bazum ke zargin isu muhammadu da hannu wajen kifar da shi Wannan ya sa gidauniyar Mo Ibrahim ta nemi jin ta bakinsa game da zarge-zargen da ke tattare da batun. A amsar da ya bayar tsohon shugaban kasar ta Nijar ya ce ƙazafi ake yi masa. A wancan lokaci shugabannin Mo Ibrahim sun bayyana gamsuwa da wannan amsa. Sai dai da alama har yanzu da sauran rina. Sule Mumuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla Jami'an hana fasa fasakauri wato kwastam na jamhuriyar Nijar da ke aiki a kan iyakar ƙasar da Najeriya a yankin Magarya na jihar da Magaram sun kama wasu mutane da ke safarar tarin na'ura mai fashewa. Wakilin Amurka ke magana Ashir Alhaji Mutari da ke wata ziyarar aiki a jihar da Magaram na ɗauke da ƙarin bayani. dubun masu ɗauke da ababen fashewar ya ne bayan tsaurara bincike da jami'an kwastam wato duwan ke yi cikin watanni na baya-bayan nan a tsakanin iyakar kasar da Najeriya a gundumar magarya ta jihar da magaram. An kuma kama su ne a wani bangare na yankin bayan kaucewar jami'an tsaro da yake bayyana irin kayayyakin da suka kama a gaban hukumomi. Shugaban kwastam na magarya Abdullahi Mamman ya ce. Sanduna 7,718 na kayayyakin fashewa sannan da mita 250 na naɗe-naɗen wayar fashewa sannan ko baya ga haka akwai kayayyakin fashewa guda 920 wanda muka kama su a cikin wata babbar mota bayan sun zo ficewa ibrahim haruna shi ne sarkin dauran magarya ya bayyana hakan da wata babban nasara a yankin inda ya ce wannan na daga cikin sakamakon addu'ar da 'yan ƙasa ke yi abin da yana kewaye daki wata nan daki zai shiga gashi kun gani wannan duk abu ne na na'ura ne na halaka mutane amma Allah cikin ikon sa da roƙon Allah da ake da malamai da kuma Allah ya sa jami'an nan sun samu sa'a sun kama wannan abubuwa ga motar na aka aka maida ta kamar yadda ina a ce a ce amma duk da wannan to dan guri ne aka samu gaskiya babu jami'an tsaro kamar yadda kuma eh, prefe hudi to muna roƙon ma gwamnati a ka jami'an tsaro a sa a wannan gurin insha Allah da Allah sa wannan shine na farko shine na ƙarshe eh Allah kale bai mutanen sa'a masu mugu a aniya ko daidai ko rana ubangi kuma insha Allah mu za mu karfafa Allah kamar yadda aka saba jihar da magaram da ke tsakiyar gabashin kasar ita ce jiha mafi yawan al'umma sannan jiha ce mafi kwanciyar hankali idan aka kwatanta da sauran jihohin kasar wasu mazauna jihar sun bayyana ra'ayinsu kan wannan kamu da jami'an kwastam suka yi alhamdulillah muna jinjinawa jami'an tsaron mu a game da wannan babbar galaba da aka ce akan babban kamu da aka na mutane muyagu wanda suke so su zo su ta samu hankali a cikin jihohinmu da ƙasa surtu ma nan jihar da magaram alhamdulillah muna ɗaya daga cikin jihohin da muke da kwanciyar hankali alhamdulillah amma insha Allah sakamakon da addu'o'i da fata na gari a game da al'umma insha Allah muna dankushe dukkan wa'insu mugu da muguwa in Allah ya Allah ya ji shiga tsakaninmu da su irin wannan abubuwa na na labarai da muke ji kuma abubuwa irin sun hada tunkararwa irin wajejenmu musamman muna cikin kwanciyar hankali muna jinjina musu Allah kara musu Allah kara Allah ba su kwarin gwiwa kuma Allah kiyaye an dai tsananta bincike ne akan iyakar kasar ta Nijar da Najeriya tun bayan wata wasiƙa da babban daraktan hukumar kwastam ta ƙasa ya aiki wa jami'ansa da ke aiki akan iyakokin ƙasar da su saurara bincike akan motocin da ke shiga cikin ƙasar. Ashiru Alhaji Mutari GTA Hausa Amurka ke magana daga Damagaram a jamhuriyar Nijar. Kada a manta waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyanmu mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, WhatsApp, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi su. Yanzu kuma sai ku gyara zama don sauraron shirin na duke tare da Mustapha Nasiru Batsari. na duƙe tsohon ciniki. Masu raren sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin wanda ke mai da hankali akan lamurran noma da kiwo. To shirin na wannan mako ya ji ta bakin wani manomi ne akan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na shigo da abinci daga ƙasashen waje. A gaskiya wannan bagire ne da ya taɓa manoma ɗari bisa ɗari. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. Wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To madalla yanzu haka dai manoma a Najeriya na ci gaba da nuna damuwa a kan matakin gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu ta ɗauka na buɗe bodar shigo da abinci daga ƙasashen ƙetare. Manoman dai sun ci matakin ya maida masu hannun agogo baya a ƙoƙarinsu na wadata ƙasa da abinci daga Najeriyar. Alhaji Kabiru Mai Kashu ne mataimakin shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar manoma ta Najeriya reshen jihar Niger. Ya yi bayani halin da manoma na ainihi ke ciki a halin yanzu a sakamakon shigo da abincin daga ƙasashen waje da kuma tsadar kayan sarrafa noman kamar su taki da kuma maganin ƙwari. A gaskiya wannan bagire ne da ya taɓa manoma kashi ɗari bisa ɗari saboda idan ka diba manomanmu bana asara su kai manomi ya sai taki naira dubu saba'in da biyar zuwa tamanin amma yanzu yana sai da kayan gonansa masara ƙasa ga naira dubu ashirin kaga wannan abin ku ya illa ga manomanmu domin harkar noma ita kaɗai ne ke ɗaukan mutane ke samun mutane matasa da kowa da kasa ne aikin ya ƙasar nan domin idan aka ci gaba da haka nan to za a durkusa da harkar ne so muna kira ga gwamnatin tarayya da ta diba wannan da idon basira yanzu kuna nan a daina shigo da abincin daga waje koko wani tsari kuke so ai wanda manoman nan za su sai da abincin su da daraja ai shigo da abinci daga waje ba mafita bane muna da ƙasan muna da manoman akwai kuma suna yin noman so duk abin da ake bukata akwai shi to me amfani a shigo da abinci waje ai abin da ya dace wanda muka noma a zo a saye shi hannun manomanmu a yi masu kasuwan da za a sa su domin a ƙara masu ƙarfin gwiwa amma idan ana shigo da shi waje ai an karya masu gwiwa ne wani ma ba zai je shawon zuwa mun ba to yanzu menene ne makoma ku manoma idan har abubuwa ba su canza ba zuwa damana mai zuwa ko kuma shekarar baɗi makoman manomi mutum abu ɗaya ne mutumin da kaga duka kasuwanci noma ba irin yadda aka san shi da ba ne harka ce ta kasuwanci kuma idan mutum na kasuwa yana yi ne don ya samu so kaga za a rage ma manoma karfin gwiwan da aka ba su so muna kira gwamnatin tarayya na farko Eh, har kayan noma ta rage musu ta daye nasu taki maganin feshi a wadatar da shi a ƙasan a ba manomi shi a cikin farahusa. idan manomi ya same shi a rahusa so kaga ko da kayan gonan sun yi sauki ba zai yi kowa ba amma ba zai yi abin da za ka sarrafa ka noman ya yi shutin bisa gada. da muna sayan taki dubu ashirin dubu ashirin da wani abu birnin mun saye shi dubu saba'in da biyar sannan kuma kayan gonan da muke sayawa dubu hamsin zuwa saba'in shi kuma ya dawo dubu eh, ishirin ko ƙasa ga dubu ashirin kaga abun an juya ne so kaga wannan ba mafita ba ne amma gwamnatin nan na cewa tana ba manoma bashi domin sauƙaƙa musu ayyuka bashin bai biya muku bukata ne eh, eh abin da zan ce gwamnatin jihar neja ta yi ƙoƙari kan tsarin wannan noman na kamfanin ta kirkiro da shi neja food tana ba mutane bashi domin ta karfa musu gwiwa so kaga wannan mai muna jinjina mai girma ga wannan jihar Neja ya yi kokari ta wannan gefen saboda wannan kamfanin na Neja Food suna ba manoma bashi domin su kara musu karfin gwiwa ta noma amma muna nema a kara kuma idan za a bayar shi ma bashin sai a diba a tsaya a diba da manoman da su kamfanin da gwamnati ta shigo ciki ta ma ta kara saka wani abu domin a kara ma bashin rage mashi mashi nauyi ne muke. To a lokacin tsohuwar gwamnatin Muhammadu Buhari da ta gabata dai an ɗauki mataki na rufe bodar shigo da abinci daga ƙasashen ƙetare zuwa Najeriya, lamarin da ya sa 'yan ƙasar ke kokawa a wancan lokacin. To amma Alhaji Kabiru mai kashu ya ce ko a wancan lokacin ai manoma ne suka shiga wani hali, domin kuwa su suka fi yawa a Najeriya. ga ci gaban bayanin nashi. Ai su ɗan kasa abin da suke kuka ai manoma su ne 'yan kasa Ƙasar kashi cikin kashi ɗari na Najeriya kashi tamanin biyar manoma ne. So ka ko manoma suke da kasa domin suke samar da abincin da ƙasan ke ci har a fitar da shi waje. So mutumin da yake noma ya sai taki misali na baka naira dubu saba'in da biyar yo an waye gari yana sai da buhun masara ƙasa ga naira dubu ashirin kaga ai an tauye shi an cutar da sa so amma idan an gwamnati ta sayi hannun shi kamar yadda ake har za a fitar da shi waje mu abin da muke noma a Najeriya ba za mu iya canye shi ba. Yanzu kuna nihin wanda kuke noma nan gwamnati ba ta sayan shi? A ba a sayan shi directly hannun manoma. To na kuke sai da shi kenan. Kasuwa ne ake sai a yan jari hujja ke sayan sa. wanda kaga idan aka ci gaba da wannan tsarin ana kullum shi karamin manomi ana durkusar da shi ne to muna kira ga gwamnatin tarayya ta dibi wannan da idan basira domin in ta bude wata kasuwan da za ta dinga ansa hannun manoma maimakon ta shigo da shi waje domin kayan da take shigo da shi waje in ka diba bai kwalitin namu ba na amma ya batun tsarin gwamnatin tarayya dinnan na eh, samar da kayan aiki ga manoma da kuma noman rani bai kawo gare ku ba har yanzu so gaskiya abin da nake son gaya maka har yanzu dai bana dai ta wuce gwamnatin tarayya ba wani program da ta yi musamman wanda ya shafi manoma inda eh, ya kamata a yi mm. to muna kira su bata da abun akwai shiriyoyi daban-daban da gwamnatin ta wuce shirye-shirye da wasu gwamnatin da suka gabata suka yi mm. wannan abin yana tallafawa sosai saboda duk lokacin da taki ya wadata babban shi manomi ba abin da yake bukata fa mm. ka ba sa taki ya same shi cikin sauki kuma cikin sauki da magungunan nan mm. duk da ka ba manomi shi fa ka gama da shi fa amma babban tashi hankali manomi kai bari in gaya maka sai da muka dawo taki in ana koma ana layin sayan taki babu shi babu shi sai kaya bukin ka ba da kuɗi kwana biyu ko kwana uku na jiran taki haka ba masifan da ya sha nan. amma to ku manoma kuke kallon hasashen masu lura da al'amura cewa idan har ba a ɗauki mataki ba ƙarshen ta nan gaba a yi ƙarancin abincin mu a gasa baki ɗaya. eh gaskiya idan wannan tafiyan ta cigaba da haka nan so gaskiya mu dai mun san muna iya kokarin mu muna jan hankalin manoma a matsayin mu na ƙungiya na shugabannin su da suka da mu muna jan hankalin su cewa kada su yi sanyin gwiwa mm. saboda me muna nan ana ta bin hanyoyin da gwamnatin tarayya za ta shigo ta ga ta ina ne za ta kama kamar eh, sabon shugaban kungiyar manoma na najeriya da aka zaba yanzu mm. ya yi kira da gwamnati cewa a diba a sauwaƙa ma eh, kayan waɗannan noman da mm. ake yi mu ba muna tunanin sauƙin a abi a yayi amma me ya zamanto an yi shi an yi balansin da shi mai nomawan ya sai abin da zai noma da zai yi amfani da shi cikin sauki so kaga in ya sai da cikin sauki ai alhamdulillah da jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako sai wani mako cikin ikon Allah za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya an gaishe da mustapha da wannan shiri yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari wasannin dambe tare da abubakar adam funtuwa sauraron mu barkamu da sake kasancewa da ku a wannan bangare na fafatawa wasa mai kama da fada wato dan gargajiya kenan kuma zan fara da jihar Legas ne bayan fafatawa da aka yi dai a jihar Nasarawa kamar yadda aka ji sarkin dambe wato da shi da babu alkawo da dai nasara akan shi da kuma man nagarkuwa da shi da shagon bago yan sanda alasan ogan boye wanda babu wanda ya faɗi kuma za mu kawo muku cikakken shirin a shirye mu na gaba a yanzu kau daga birnin Legas. shagon lagoni daga gurumada ya buge dogo baran dage sai dogon Sulaka ya buge autan gurumada sai autan wato alƙalin bello sarkin dambe da bahagon jan wuya babu kisa a fafata da suka yi a kuma damban da aka kara fafatawa wato a jiya lahadi wanda aka yi a ajin chairman fiyalo a albaragon da kamar yadda aka sani shagon jango ya karya ne da mai karfin taye inda mai mugun kisa sai da aka ta jan gashin kanshi sannan aka samu ya farbado sai bahagon silaka ya bige ya bige shangon manu sai aljanin autan mamman shi ma ya bige shagon mabinu daga bangaren kudu sai kuma damban yara kanana shi ma da aka ta fafatawa a wannan gida a cigaba da fafatawa da shagon jango ya kara bige shegun na jafaru kura wato shagon jango daga bangaren gurma da ya yi banna wato a zuwan shi kuma bushi birnin lagos bayan barin shi nan babban birnin tarayya abuja gidan alzuma wato daidai gidan sai autan bahagon maru ya faɗi wato a wajen tanguru mada sai kuma salaka bahagon dan najeriya da sakago babu kisa wanda za a iya cewa da daɗe gaba ce da aka bauta tun daga jihar katsina wato katsinan duka kenan a fafatawa da ake a wannan wasa mai kama da faɗa sai mai karfin sojan kyallu daga bangaren gurmada ya lallasa wato dogo baran dage wanda ya halaka shi duk dai a birnin legas masu sauraron mu kamar yadda aka sani jihar legas ta ɗinke da yan dambe da suka tashi daga nan babban birnin tarayya inda suka dira wato a jihar Legas din kuma suke baiwa hammata iska sannan kuma muna sa ran wannan Lahadi insha Allahu mai zuwa za a yi wato final a Argungu damben nan na mota da muka ce muku da mashin da ake fafatawa a jihar Kebbi kuma za mu kawo muku yadda damben da ke fafatawa a cikin shirin mu na gaba za mu kawo muku irin kare jini burin da aka yi wato da damben nan na alikanin bello sarkin dambe da bahagun alkawoji kafin ya nasara a shi haka zalika kamar na gaya muku an baiwa hammata iska an yi zazzafan da tsakanin man na cindo da shi da alasan garkuwar bahagon yan sanda za mu kawo muku wannan fafatawa a wannan shiri namu na wasa mai kama da fada abubakar adam funtuwa gta hausa amurka ke magana daga abuja najeriya To madalla yanzu kuma sai ku sake gyara zama don sauraron labaran wasanni tare da Bala Branko. Barbu ya yi labulan shirin da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ke fafatawa a gasar Premier League na kasar Ingila. inda kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din ta raba gari da mai horas da 'yan wasanta Robin Amaran. An nada Robin Amaran ne a watan Nuwamban shekara ta 2024 kuma ya jagoranci kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din zuwa wasan karshe na gasar cin kofar European League wanda aka yi shi a watan Mayu shekarar da ta gabata a can kasar Spain inda kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi wanda hakan ya sanya kungiyar ta zamo na biyu a wannan gasa na European League a shekara ta 2025 yanzu haka dai kungiyar ta Manchester United tana mataki na shida ne a gasar Premier League na bana sai dai shugabannin gudanarwar kungiyar sun yanke hukuncin cewa lokaci yayi da za su raba gari da mai horar da 'yan wasan yadda suka ce hakan zai ba da dama wa kungiyar na manchester united ta kammala a gasar premier league a wani yanayi mai kyau tun dai kungiyar ta yaba wa robin amaran bisa irin gudumawar da ya bayar a lokacin da yake jagorantar kungiyar kwallon kafa ta manchester united din kuma ta yi masa fatan alheri a duk inda ya samu kansa manchester united din ta bayyana tsohon dan wasanta darren fletcher a mazaunin wanda zai jagoranci kungiyar na wani lokaci inda zai jagoranci kungiyar a wasan da za su yi a ranar laraba tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta volley a premier league na vana. To daga nan kuma za mu leƙa hada-hadan saye da sayarwar 'yan wasan kwallon ƙafa na duniya musamman nahiyar turai ake ci gaba da caskalewa wajen zaƙulo 'yan wasa da su taimaka wa ƙungiyoyi da dama. Inda ƙungiyar kwallon kafa ta Chelsea din ta ayyana aniyarta na ganin ta ɗauko ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Vinicius Junius, inda aka bayyana kuɗin ɗan wasan tare da wasu tsarrabe-tsarrabe ga iya kaiwa fam miliyan 130. Yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea take yunkurin ɗanin ta ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Mauricio Zino ita ma kungiyar kwallon kafa ta Madrid din ta ce ta shirya tsaf domin ta yi kafan wando ɗaya da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Liverpool da kuma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United har da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City dan ganin ta dauko dan wasan Crystal Palace Adam Watson dan kasar Ingila mai shekaru 21 da haihuwa yayin da ake can ake fafutuka kuwa zamu leka can kasar Italy ne inda kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta sa ido kan dauko dan dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Nathan Aiki dan ƙasa Netherlands mai shekaru 30 da haihuwa su kuwa kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa sun yi sha'awar ganin cewa sun ɗauko ɗan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City mai suna Umar mamosh ɗan shekaru 26 da haihuwa. Bala Dahiru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe biyar agogon GMT da Ghana. A madadin sau da Kabir da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku. Ni Hauwa Umar da na gabatar ke muku fatan mu kwana lafiya.